Ku ba shi yasa turawa suka yi nazari suka yi bincike suka fitar da sakamako cewa ba inda za a yi su samu galaba su jankwafe al'ummar musulmi sai su raba su da wannan alkur'ani din a gilada stone wani prime minister na ingila a lokacin sarauniya victoria lokacin da aka yi mamaya ta istimar a misra da ya zo ya ga yanayin misra aka zauna a conference da shi da mutanensa sai ya daga alkur'ani bai girma wannan bayani idan ka duba littafin Muhammadu kutub ya kawo wannan bayani ya ce ya daga alkur'ani bai girma ya ce mutukar waɗannan al'umma suna riƙe da wannan littafi to wallahi ba mu mamaye wannan ƙasar tasu wallahi ba mu samu zama a wannan ƙasar taso inda za mu samu galaba a wayannan mutane ya zama mun mamaye su mun mallake su to shi ne mu raba su da wannan littafin to sai siyasar ta koma siyasar raba musulmi da alkur'ani to shi sa har yanzu wayansu daga cikin musulmi ba? wannan gubar ta shige su za ka ga idan an kira su iyayen yara an ce su ne pta na makaranta su zo su tsaga wa makarantar nan nawa ya kamata a dinga biya a tam za a dinga karantar da yara alkur'ani hada alkur'ani nawa ya kamata a sa school fees ya gaci sun ce dubu uku ko dubu biyar amma kuma ka tambaya 'ya'yansu da suke zuwa boko wace makaranta suke zuwa nawa ake biya sai ka ji dubu saba'in amma da ke sun raina wannan ya ce dubu uku ko su ce dubu biyar amma can kuma boko da shi suka fara amana da shi suka janan sai dubu saba'in suke biya ƴaƴansa a wannan ma raina addini ne da raina musulunci ne kuma ba da gudunmawa ne diskaraji ne na su masu karantarwar da kuma yaran daga wannan ba wani abu bane can su sun san babansu yana ba su tela su kai makaranta an biya musu dubu saba'in nan an ba su naira dubu uku an ce su kawo shi ne su a ah, alai musa garba bismillah mun dora maka dai nauyi